Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata 22 ga watan Fabrairu. a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam a yau talata Amurka da Birtaniya sun shirya su sanar da wasu ƙarin takunkumai akan Rasha yayin da kawayen na turai suke shirin ɗaukar nasu matakai. Biyo bayan matakin da shugaban Rasha Vladimir Putin ya ɗauka na amincewa da yankunan da Rasha ta mamaye a gabashin Ukraine a matsayin masu cikakken 'yanci. kasuwannin asiya sun fadi a yau talata a daidai lokacin da masu saka hannu jari suke nuna damuwa akan matakan da shugaban rasha vladimir putin ya dauka na aikewa da dakaru wanzar da zaman lafiya a yankunan donetsk da luhansk wanda rasha ta mamaye a gabashin turai lamarin da ya haifar da fargaban cewa ana gab da kai wani gagarumin farmaki akan ukraine kana hukumomi a burkina faso suna gudanar da bincike akan wata fashewa a wani wuri da ake haƙar zinari wadda akalla ta kashe mutum hamsin da tara kana wasu da dama suka jikata a cewar rahotanni da talabijin kasar ya bayar da kuma shaidu. To madalla A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ɗage babban taron jam'iyya mai mulki ta APC da shugabannin jam'iyyar suka yi ya janyo cece ce Wasu na ganin akwai wata boyayyar manufa a tattare da matakin yayin da wasu ke ganin komi na tafiya daidai. To ko me manyan jam'iyyar ke cewa ta ga shugaban jam'iyya na ƙasa maimala in ana gaya mai cewa jam'iyya lahiya lau take ba gaskiya ba ne akwai matsaloli a jam'iyya kuma idan ba a gyara su ba abin da ya ci pdp shekara ta dubu biyu da goma sha biyar shi muke ji mu tsoro a apc za ku ji ƙarin bayani nan gaba bayan haka za ku ji cewa Ƙungiyar gamayyar jam'iyyar siyasa a jihar Filato na kan wayar da magoya bayan jam'iyyu a kan kaucewa tashin hankali gabanin zaben cikin gurbi na 'yan majalisun tarayya da ke tafa ranar Asabar mai zuwa. A jamhuriyar Nijar kuwa za ku ji cewa hukumar USAID ta Amurka ta shirya wani horo ga ƙungiyoyin farar hula da 'yan jarida akan yadda ake tafiyar da kudaden ƙasa a ƙarƙashin wata kotu ta musamman ta Nijar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafe da shirin noma tushen arziki. Wanda Muhammad Baballa Hafiz ya shirya zai kuma gabatar, amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makili. a yau talata amurka da burtaniya sun shirya su sanar da wasu karin takunkumai akan rasha yayin da kawayensu na turai suke shirin daukar nasu matakan biyo bayan mataki da shugaban rasha vladimir putin ya dauka na amincewa da yankunan da rasha ta mamaye a gabashin ukraine na donetsk da luhansk a matsayin masu cikakken 'yancin kai yayin da wani babban jami'in amurka ya ki bada takamammen matakan amurka a wani jawabi da yawa manema labarai da yammacin jiya litinin ta wayar tarho ya ce takunkuman amurka na nan gaba za su ja kunnen rasha a kan take dokokin kasa da kasa da na 'yancin ukraine da kuma saba alkawuran kasa da kasa da ita rashin kanta ta ɗauka sakatariyar harkokin wajen birtaniya liz truss ta bi wannan salon magana ta sake duban matakan gwamnatinta yayin da wakilan faransa da na jamus suka yi magana a kan kwararen matakan da suke shirin ɗauka a taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da yammacin jiya litinin shugaban ukraine volodymyr zelensky ya kira a yau talata ga azata kunkumai cikin gaggawa ciki har da dakatar da aikin aikewa da iskar gas zuwa turai wadda rasha ke jagoranta ba tare da jiran ci gaba da zalunci da rasha ke yi ba kasuwannin asiya sun fadi yau talata a daidai lokacin da masu saka hannu jari suke nuna damuwa akan matakin da shugaban rasha vladimir putin ya dauka na aikewa da dakarun wanzar da zaman lafiya a yankin donetsk da luhansk da rasha ta mamaye a gabashin ukraine lamarin da ya haifar da fargaban cewa ana gab da kai wani gagarumin farmaki a kan ukraine kasuwar nikai ta kasar japan ta faɗi da kashi 1.7 cikin dari yayin da ma'aunin S&P ASX ya rashi kashi ɗaya cikin dari a ƙarshen ciniki a Australia. Kididdigar kasuwannin Shanghai ta ƙare da kashi ɗaya cikin dari tare da kididdigar Kospi a Koriya ta kudu da ma'aunin Taiwan ta TSEC duka sun yi asarar kashi ɗaya uku cikin dari. ita ma kasuwar hansin ta hong kong ya zuwa da yammacin yau ma'auni ya nuna ta ragu da kashi biyu da digo bakwai cikin ɗari kana kasuwar sensex a mumbai ta ragu da kashi ɗaya da digo uku cikin ɗari a halin yanzu masu zuba jari suna jin daɗin ribar da suka samu a kasuwannin kayayyaki inda aka sayar da zinari dala dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha biyu da cent goma a kowace ounce danyen maya amurka ya karu da kashi uku da digo shida ana sayar da shi akan dala casa'in da hudu da cent arba'in akan kowace ganga yayin da ake sayar da danyen mai na brent kan dala casa'in da bakwai da cent talatin wanda ya kai kashi hudu da digo ɗaya cikin ɗari dukkan manyan alamomi uku na kasuwannin amurka suna ci gaba da rashin kyau a ciniki na gaba madalla kafin ku ji karashin labaran zamu leƙa bangaren rahotanninmu. An samu rarrabuwar kawuna bayan ɗage babban taron jam'iyyar APC da wata ɗaya wato zuwa 26 ga watan Maris. Yayin da wasu 'yan jam'iyyar ke cewa ba wata damuwa tunda an fidda ranar yin taron wasu na gani ɗage taron tamkar wata dabara ce ta shugabannin jam'iyyar ta ci gaba da jagorancin jam'iyyar. Wakilin muryar Amurka Sale Shehu Ashaka ya aiko mana da wannan rahoton daga Abuja. Dama 'yan APC sun sha jan hankalin helkwatar jam'iyyar da ta yi taka tsantsan wajen gudanar da taron wajen miƙa ragamar ga shugabannin da za su samu karbuwa don kai jam'iyyar tudun mun tsira. Ga jigon jam'iyyar daga jihar Oyo, Ayo Godfather, ba shi da sauran kwarin gwiwar fitowar wani sakamako mai ma'ana daga kwamitin rikon jam'iyyar. They have destroyed our trust domin haka wallahi ba mu kowa muna nan muna ta bautan su yaushe date ne yaushe convention ya ya ya kawai sun shuru yanzu suka zo wai 26 of march kere ne in 26 of march ya zo za su neman wani excuse kuma su ce abin su ce june abin da bun yake so shi yana so ya zauna ne kafin a yi primaries domin yana zo ya manipulating primaries domin yana da wani hidden agenda nashi abin da muka gani kenan. Daraktan labaran jam'iyyar na ƙasa Salisu na Inna Ɗanbatta ya ce sam ba wani dabara da ya wuce gudanar da abubuwan da suka dace bisa dokan jam'iyya. To ai abin da nake so ka fahimta shine kai ka san cewa dan adam zai shirya da abu amma Allah shine mai tabbatarwa. Saboda ka ni da kai abin da za mu yi da duk ma saurare mi fatan ya Allah subhanahu wa ta'ala ka nuna mana rana a yi taron nan da mu in ma ba a yi da mu mu ji labari an yi shi ko daga boa daga bakin kucewar lalle lallai taron nan an yi ya tabbata saboda haka ni in allah da a zuciyata na yi imani na amince cewa in allah kai ma wannan rana cikin dasa da ikonsa za a yi wannan taro nasara daga allah take wannan shine taken sojojin najeriya ma saboda haka wanda ya san abin da ke boye babu a cikin 'yan adam sai da allah subhanahu wa ta'ala saboda haka duk wanda yake wannan hasashe ka gani a gani na ma ya dan kauce hanya ya shiga hurumin da ba nashi ba Iyayen jam'iyya irin su ɗan malikin kebbi Musa Abubakar ya sha nana ta bukatar kwamitin mai malabu ne ya kauce wa duk wani cikas da zai biyo bayan babban taron. Fata ga shugaban jam'iyya na ƙasa mai mala ana gaya mai cewa jam'iyya lahiya lau take ba gaskiya ba ne akwai matsaloli a jam'iyya kuma idan ba a gyara su ba abin da ya ci PDP shekara ta dubu biyu da goma sha biyar shi muke ji mu tsoro a APC saboda ana ta kulle-kulle a cikin APC apc dinnan kuma son zuciya da yadda nake so in yi in karya ko ba gaba ya yawa wanda Allah ya ɗora nauyi da gwamnoni da sanatoci da shugabanni na jam'iyya masu faɗa aji a zo a cire girman kai a cire sai na samu da nika so domin mu raya jam'iyyar nan in ba haka ba jam'iyyar APC fa za ta shama mai zaɓe na 2023 yanzu za a zuba ido ga sabuwar ranar don yiwuwar gudanar da taron ko fidda wata sabuwar matsaya Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Sale Shehu Ashaka. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. China ta nada Shubin wani babban jami'in diflomasiyya a matsayin wakilinta na musamman a yankin kuryar afirka da yake fama da tashin hankali da ya hada da kasashen habasha da eritrea da kuma Somalia. a bayan shu ya taba aiki a matsayin jakadan china a papua new guinea kana yana da masaniya akan aiki a afirka da amurka da kuma kasashen yankin australia a cewar ma'aikatar harkokin wajen china a yau talata babban aikin da zai yi shine tallatar da ayyukan ci gaba cikin zaman lafiya da china ke shirin yin a yankin da zummar taimakawa kasashen yankin domin samun kwanciyar hankali mai ɗorewa da ci gaba in ji kakakin ma'aikatar harkokin waje wang winbin yana faɗa a wani jawabi na wuni ministan harkokin wajen china wang yi shi sanar da wannan batu a cikin watan janairu cewa ana shirin aiwatar da wannan nadin a ƙarshe hukumomi a new zealand sun ce an auna 'yan sanda a wasu hare-hare guda biyu a lokaci daban-daban da masu zanga zangar zaman dirshi masu kalubalantar wajabta yin allurar rigakafin covid-19 a babban birnin wellington an ga wani hoton bidiyo da ya nuna wani mai zanga-zanga a cikin mota ya danno a guje yana tunkaran wani gungun jama'an da safiyar yau talata kafin ya tsaya cikin hanzari bai riga ya afka musu ba an shiro direban cikin motar kana aka kama shi saboda tuki da ya yi mai tattare da hadari a halin da ake ciki kuma an kai wasu 'yan sanda guda uku a asibiti bayan da aka fitsa musu wani abu da 'yan sandan suka kwatanta da mai hadari wanda suka ce sun yi imanin sinadarin acid ne mukaddashin kwamishinan 'yan sanda richard chambers ya fada wa manema labarai a yau talata cewa jama'an 'yan sandan suna murmurewa daga harin da aka kai musu prime minister jacinda adin ta yi da waɗannan hare-haren akan 'yan sanda cewa abin kunya ne kani ta yi kira ga masu zanga-zangar da su bar birnin na wellington 'yan sandan sun faɗa a jiya litinin cewa masu zanga-zangar sun jefe su da ba haya da mutane a gaida baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu Ƙungiyar gamayyar jam'iyyar siyasa a jihar Filato ta ce tana kan wayar da kan magoya bayan jam'iyyu daban-daban a jihar don kaucewa tashin hankali a zaben cike gurbi na 'yan majalisar tarayya da za a gudanar ranar Asabar mai zuwa. Ga ƙarin bayani daga wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji. Jami'u goma sha ɗaya ne za su shiga zaben da za a gudanar na cike gurbin majalisar wakilai a yankin Jos ta Arewa da Basa. Shugaban kungiyar IPAC a jihar Plateau Abubakar Dogara ya ce suna kan tuntuɓa da dukkan masu ruwa da tsaki don gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana. akwai ah, zama da muka yi da jam'iyyu duka tare da 'yan takara ranar sha shida ga wata a nan hukumar zaɓe tare da haɗin gwiwan wata ƙungiyar sa kai da ake kira project 19 ba ƙara wa juna sani akan wayar da kan mutane mahimmancin yin kamfen cikin kwanciyar hankali ba tare da cin zarafi na jam'iyyu ko kuma 'yan takara ko abokanan hamayya ba mun wayar da kan juna akan an kiyaye abubuwan da zai tashi hankulan mutane da kuma dokoki na tsaro a ƙasa domin akwai rayuwa bayan zaɓe. Zaben na cike gurbi ya biyo bayan mutuwar ɗan majalisar ne Alhaji Haruna Maitala shekaru biyu da suka gabata. A ɓangare guda kuwa jami'in hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a yankin Jos ta Arewa Mr. Fred Ogoji ya bayyana takaicinsa ne kan ƙarancin fitowar jama'a don sabunta rajistan katin zaben nasu. This few days eh, sun ji cewa za a yi zaɓe na Jos na Obasa na gaisu fara fitowa. So we are still appealing to them a yi ma mutane magana so da su fita a zo a yi rajista. Daga karamar hukumar basa kuwa jami'ar hukumar zaben ta kasa Amina Abubakar Abdullahi ta karfafa jama'a ne da su yi rajistan ta kafar yanan gizo kafin su je ofishin hukumar zaben don yin hoto da alamun yatsu. Mu dai da mun faɗa mun ba su abin nan cewa su yi a waje ne don a rigita in ka zo ba za ka ɓata lokaci ba. Amma ka zo ba ka yi ba ma mu za mu maka gabaki ɗaya daga registration ɗin kuma mu capturing ɗinka. Wasu Wasu da na tarar suna sabunta rajistan katin zaben nasu sun mun karin haske. Uh, ina mai suna victor weyi ba ma samun damuwa ba uh, ah, sau da dama mukan turo mutane su zo su yi sai su kawo mana labari cewa su zo minti gomawa ba su yi ba sun samu su yi sun koma suna na fatima fatima ibrahim domin idan baka da katin zabe bayan da zaka yi ka zabe kuma zaben nan shine yancinka shi yasa yana da kyau kowa ya kasance in har ya kai shekarun yi ya kamata ce kowa ya mallaki katin zaben nan saboda zaben nan shine yancin shi sunana comrade amma isha yakubu ga ma'aikata sosai ya kamata a ce suna cikin angwani suna mana registration amma sai ka zo shi ofishi na karaman hukuma yana zama mana da matsala ba kaɗan ba. Tun farko hukumar zaben ta bayyana cewa waɗanda suka gudanar da zaɓe a shekara ta dubu biyu da goma sha tara ne kaɗai za su kaɗa kuri'a a zaben na ranar Asabar da za a yi da na cike gurbin ɗan majalisa mai wakiltar fanshin ta kudu a majalisar dokokin jihar Plateau da ya rasu a bara. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Madalla a gaida Zainab Babaji da wannan rahota yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Hukumar USAID ta ƙasar Amurka mai agazawa ƙasashe masu tasowa ta tallafawa wata ƙungiya da ake kira shiga mai fafutuka a kan kyakkyawan jagoranci da 'yan jarida inda ta kawo babbar kotu mai kula da sa ido akan dukiyar ƙasa don ba da horo game da yadda ake tafiyar da kuɗaɗen ƙasa. Ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta aiko mana. Hukumar kasar America wato USAID ita ce ta tallafa ma kungiyar ta shiga Sahel Human Voice in Governance Activity inda ta kawo ma'aikata na babbar kotu ta kasa wato Cour de Compte mai kididdigewa da kuma binciken dukiyar kasa da bayar da wannan horo ga 'yan jarida da kuma kungiyoyin hararen hula. Abubakar Abdu shine jagoran kungiyar ta shiga. Shi projekin program shiga kan jagoranci ne. Na fari yana aiki da 'yan hula da 'yan gida naira biyu na biyu da ma'aikatan gwamnati na uku shi wannan in yana so jifa-jifa tsakanin ma'aikatan gwamnati da 'yan hula su samu zama guri guda don su samu tattauna kan abin da ya shafi tafiyar ƙasa shi wannan horon kenan yana tafiya da wannan kudurin na biyu ko da uku mun tara 'yan farar hula da wata kungiya wadda ake ce ma kurdukont babban koti ta ƙasa ita wannan babban kotun ta ƙasa ba kowa san aikin da take yi ba kuma ina tsammaha a nan da jihar da magaran zau wata ce kusan ta fara zance ta zo ta tattauna da 'yan farar hula da journalist don ta kwatanta masa gari aikin da take yi ita kwanan kotun aikinta da kwai aiki wanda suke yi na verification wanda suke bincike kan tahiyayi duke kasa. Suleiman Jibo ɗan ƙungiyar horon hula da ya halarci wannan horo ya ce sun samu wani ƙarin aiki. Mu da sunanmu na 'yan horon hula sun ba mu hanyar ke suna da kundi wanda suke duka rahoto a ciki kuma mu ma muna iya shiga cikin wannan rahoton mu ga aikin da suka yi saboda mu ja hankalin gwamnati kuma duka wanda suke yin alhabadana da kudin kasa a ga yadda kamata a kiyaye wannan. Shi kuwa Sale sarkin baki na bangaren fadar mai martaba sultan na da magaran cewa yayi zai ba su damar wayewa kananan hukumomi kai. Abin da shi kun san wani wanda yake kananan hukumomi akwai matsaloli da yawa a cikin na rashin ganewa aikin yadda yake amma albarkacin wannan mu da yake muna aiki tare da su muna control situation a cikin ayyukan da muke kenan kan ga ai wannan abu ne wanda ba mu damu wanda mu ma mu tada su mu gaya musu ga yadda irin abubuwan inda ba su gane ba. Sau da dama dai akan samu matsaloli na jagoranci har ta kai ga yin almundahana da dukiyar kasa ko me suke jira daga waɗannan da suka samu wannan horo? To sai kin san horo aka yi shi ana jiran wannan abin a wallafa shi. Tunda ita wannan kotun ta kasa a can birnin ya take yawa a nan gurin a karkara in ka tambaye su mece ce ma aikin su ko ita wannan kotun ta kasa ya take mutane ba su santa ba kenan su yan horon hula da ku yan gidan radio da muka zo muka ba ku horo ku ya kamata ku wallaha ku kwatanta ma al'umma da ko ta kotu tana na a kasa wanda take irin wannan aikace aikace wanda ya bambanta da kotu irin wannan na kusa wanda muka san su kamar su justice. Tamar Abari, murya Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Tamar Abari, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu a mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na gaba. Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata ban fara kawo muku tattaunawa da wakilin nasira da mail hikaye da Sulaiman Lawal Mani manomin shinkafa a jihar Katsina kan wasu rahotanni da ke nuna cewa Najeriya na fuskantar barazanar yunwa duk da matakan da gwamnati ke dauka na taimakawa manoma da basussuka musamman manoman shinkafa. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, bakon namu ya fara da amsa tambayar ko na'urorin zamani na tace shinkafa sun wadata a ko'ina. har yanzu akwai karancin waɗannan abubuwan saboda mashinan da ake amfani da su wajen sarrafawan za ga nan wajen eriyar mu ta funtuwa ɗin inda ake noman kaga kamar akwai alhaji babangiji na gaba yana da kamfani wanda ake sarrafawa amma in ba shi ba a wannan kusa kusa wannan wurin kusan shi ne yake da babban kamfani a nan eriyar wanda za a ce zai iya producing shinkafa buhu kaza a rana amma duk da haka ba za a rasa kanana kanana ba waɗanda suke yin irin wannan aikin so amma dai kamfani sosai wanda zai yi maka aiki ya fitar da tsakuwa ya fitar da karyayyen shinkafa ya polishin shinkafa ya packaging nata ta fito a matsayin shinkafa kamar shinkafar thailand ko china ko india to babu kamar shi na baban gida ba. so amma idan ka tsaya ka duba akwai buƙatar irin shi kila guda hudu ko biyar manya-manya a nan eriyar funtuwa saboda wuri ne wanda yake wurin noma idan ka tafi wajen kura wuraren an yi kamfanoni da yawa amma still kananan masana'antu suna nan su ma suna fitar da nasu wanda ake sanyawa a cikin buhu mai ke arba'in. yawwa a nan kura a kano kenan. kwarai kuwa. eh na ga bakin titi ma kana wucewa za ga inda ake aikin shinkafar. kwarai kuwa har yanzu ana yi manuwali in akwai wadatattun kayan aiki mutane da wahala za su yi manuwali. inda za ga wannan wanda ake a bakin hanya sai an je an dafa ta an zo an shanya ta sha iska sannan a saɗe a zo a gyara a yi waye da sauransu yadda dai take da tun kafin gwamnati ta zo ta shiga cikin al'amarin akwai buƙatar samu tsaro idan aka samu tsaro kuma gwamnati ta ƙara buɗe wuta duk da ƙoƙarin da gwamnati gwamnati ta yi ƙoƙari sosai wajen ba da bashi wanda za a yi wannan noma don ya wadaci ƙasa amma alhamdulillah ana samun ci gaba amma dai tabbas wannan shekarar akwai challenge a gaba ɗaya waɗanne shawarwari a matsayinka na manomi za ka bayar yadda za a samu maslaha ko saukin wannan al'amarin? To, abu na farko dai Allah subhanahu ta'ala cewa ya yi allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Idan ba a samu tsaro ba, to koma menene yana da wahala yi. Saboda ina jin tsoron shiga cikin gona ta in yi noma. Ba zan yi noma lantana har in ci wani yaci. Idan gwamnati za ta kara dagewa da makamai da sojoji da yin dukkan abubuwan da ya kamata a cigaba da yi a dage saboda shi matsalar tsaro ba za ta bar kowa ya zauna lafiya ba saboda sai an samu tsaro ne sannan mutum zai iya cin abinci ma hankalin shi ya kwanta inda kamar yadda na baka misali yanzu tun daga ne har zuwa yankara babu gari guda ɗaya da mutane ke rayuwa a area mutanen area sun hijira ba don kuma zai kuma saboda yau a zuwa ɗauki wannan gobe zuwa kashe wannan jiba ɗauki matar wannan gata a ɗauki don wannan maganar kenan idan ka je wajen za ka ɗauka kofai ne to ka ga tsaron nan shi ne farko kuma rayuka da dukiya da al'umma da su gonakin da dabbobi duka Allah subhanahu wataala sai ya tambayi gwamnati a kansu saboda haka gwamnati ta kara dagewa ta fitar da tsari wanda ake kan shi yanzu ta kara kara ƙaimi wajen wannan yaki da ta'addanci da ake yi idan aka samu nasara akan batun maganar ta'addanci to in Allah da komai zai koma yanda yake saboda shi ɗan Najeriya ba mutum ba ne wanda yake cikin dole shi sai yayi kaza yayi kaza a dan Najeriya samu sauki ya zauna lafiya to zai je komai ne da za a yi rayu sauƙin da za a samu na farko a samu wannan tsaro na biyu shugaban kasa kafin ya bar kujera 2023 da yi tsarin da koda ya bar kujerar zai kasance za a ci gaba da tallafawa maganar noma din nan ya kasance kamar doka ce ta kasa dole a ci gaba da tafiya akan wannan tsarin na taimako bashi da ake bawa ranar noma har kasar ta wadata amma a tsarin da ake tafiya in ba a irin wannan dokar ba a samu wancan tsaro ba to zai yi wahala a samu yadda ake so sannan bashi da ake ta bayarwa ana bayarwa amma majoritin ƙananan manoma waɗanda za a iya tallafa musu a ƙara ba su training gwamnati sun sanya a musu training sosai inda za a in an yi noman inda za a iya inda da ake yin buhu goma a hekta ɗaya a zo a yi buhu hamsin a wannan hektar to idan aka samu wannan training din aka samu tsaro aka samu tallafin nan daga wurin gwamnati to insha Allah Najeriya sai ta fita daga cikin halin na kuncin maganan arziki. Wato mana akwai bukatan sa dabaru na noman zamani a lamarin. Sosai kuwa sosai kuwa don saboda duniyar ta riga ta canza noman da ake na yanzu ba shi ne ya kamata a ce ake yi ba duk da akwai bangarori kamar irin su kebbi da taraba yanzu da ake noma din na zamani wanda za a je a yi shuka inda da ake ɗiman buhu ashirin yanzu a ɗiye buhu sittin ko saba'in to kaga idan zai kasance an samu wayewa ta wurin manoman na ƙauye waɗanda ke ƙauye ga iri ga taki ga mashina na noma ga mashina waɗanda za su kwashe ga mashina waɗanda za su ɗauka su je su kai kamfani to in Allah ya yarda za a samu biyan bukata kuma wannan abin ne ina kallo ita gwamnatin tarayya ya kamata ta dora ma gwamnatocin jihohi ko kuma ta yi wani tsari wanda za ta sai kayayyakin ta danka a hannun gwamnatin jihohi ya kasance duk lokacin da za a irin waɗannan noma za a kwashe kayayyakin gona amfanin gona a yi amfani da kaya na gwamnati wajen kwashewa saboda ba kowa ne zai iya affording ya sai irin. Masu sauraro a nan zamu da saya a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu zuwa madadin bakon namu Suleiman Lawal Mani da kuma wakilin Abuja Nasira da Mail Hikaya sai kuma Jule Leathers Gresham da ta taimaka ta hada mana sauti da kuma bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. sabon lahafin. Yanzu kuma bari mu muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rajau. ya ce muna jinjina ga jami'an tsaronmu na najeriya bisa nasarar da suke samu a kan 'yan bindiga a jihohinmu na neja da kebbi muna roƙon ubangiji allah ya ci gaba da basu nasara domin ganin bayan 'yan bindigar da suka zame wa kasar matamkar barkono a cikin ido amen Wasiƙa ta gaba ta haɗin gwiwa ce, ta ce don Allah muryar Amurka ku ba mu dama mu yi kira ga 'yan uwanmu al'ummar tarayyar Najeriya musamman al'umma arewacin ƙasar da mu tare mu ci gaba da isar da kukanmu zuwa ga gwani gagar misali da ya kawo mana ƙarshen munanan abubuwan da ke faruwa a jihohin Zamfara, Sokoto, Kebbi, Katsina, Kaduna, Neja da dai sauran jihohin da suka yi ban kwana da zaman lafiya. Sako daga Aliyu Usman taka lafiya da dan asaba mai fata ya wuri. Shi kuma babba Haruna Bajuga na kungiyar Arewa Media Writers cewa ya yi. Bai kamata ministar jankan Najeriya ta yi kumfar baki akan yadda ta ce suna baiwa wasu 'yan Najeriya naira dubu biyar a duk wata ba. Duba da cewa a wannan lokacin naira dubu biyar ba wani abu ba ne domin a fita ce fa ne ɗaya cikin bakan leda sai su ƙare. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Malam Usaini wata Karasuwa daga jihar Yobe. Ya ce salon VOA Hausa. Hakika matakin 'yan majalisun Najeriya na shirin ratayawa jami'an tsaron Najeriya da kyamara a jiki akan zargin da ake masu na cin zarafin farar hula a yayin da suke gudanar da aiki. Wannan abu ne mai kyau. Don ta haka ne za a tantance gaskiyar lamari da fatan Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu. Amen. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi fatan alkhairi ga VOA Hausa. Muna kira ga jam'iyyar APC a Kano tsakanin magoya bayan gwamna Ganduje da na Malam Ibrahim Shekarau da ku yi taka tsantsan don kada ku sa jihar cikin rudani. Sako daga Husaina Alhaji Umar Fureba Gashuwa. To madalla yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaici. a takaice a yau talata amurka da birtaniya sun shirya su sanar da wani karin takunkumai a kan rasha yayin da kawayensu na turai suke shirin daukar nasu matakai biyo bayan matakan da shugaban rasha vladimir putin ya dauka na amincewa da yankunan da rasha ta mamaye a gabashin ukraine da suka hada da donetsk da luhansk a matsayin masu cikakke 'yancin kai yayin da wani babban jami'in amurka ya da takamammen matakan amurka a wani jawabi da yawa manema labarai da yammacin jiya litinin ta wayar tarho ya ce takunkuman amurka na nan gaba za su ja kunnen rasha a kan take dokokin kasa da kasa da na 'yancin ukraine da kuma saba alkawuran kasa da kasa da ita rashin kanta ta ɗauka kasuwannin asiya sun faɗi yau talata a daidai lokacin da masu saka hannu jari suke nuna damuwa akan matakin da shugaban rasha vladimir putin ya dauka na aikewa da dakarun wanzar da zaman lafiya a yankin donetsk da luhansk da rasha ta mamaye a gabashin ukraine lamarin da ya haifar da fargaban cewa ana gab da kai wani gagarumin farmaki a kan ukraine To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadayan baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.